Assalamu alaikum wa rahmatullah. In uwa barkan mu da barkan mu da sake haɗuwa da ku a wannan sabon bidiyon. To, insha Allah a wannan bidiyon zan sake muku bayani ko kuma zan sake muku full bidiyo ta yadda in dai mutum ya yi ba zai samu matsala ba akan fayil wanda na yi muku bidiyo akan shi na Flutter So, a wancan bidiyon mutane suna ta tambaya ta ina za su samu fayil waye waye, to wannan ba shi ne matsala ba. Da farko dai shi applica, eh, shi wannan file ɗin da za ka yi amfani da shi in har baka Telegram to ba za ka samu wannan file ɗin ba dole sai kana Telegram. Shi ma wani chatting wani application ne wanda ake chatting ake abubuwa da yawa kamar WhatsApp yake amma shi da bambanci. To amma shi ma idan baka da shi akwai link ɗin shi a description sannan kuma da link ɗin file ɗin amma dole sai kana Telegram za ka iya downloading na file ɗin. Sannan kuma zan a cikin wannan bidiyon zan sake koya muku yadda za ku saita shi ba tare da kun samu wata matsala ba. A wancan bidiyon mutane suna cewa bidiyon ya yi gudu idan mutum ya so yana kasa yi da waye-waye. To insha Allah a wannan bidiyon zan muku a hankali da kowa zai fahimci yadda zai yi masa wannan fayil ɗin. So amma kafin mu je zuwa ga bidiyon kada ka manta ka danna alamar subscribe da alamar ƙararrawa ta haka ne da mu ɗaura sabon bidiyo kai tsaye YouTube za su sanar da kai. So abubuwan da za ku yi amfani da su kamar yadda na faɗa akwai Telegram din idan baka da shi sannan akwai application ɗin shi na Plotagon ɗin. Sannan kuma akwai wani application na Orange Base duka zan samu ku link dinsa a description. So da farko dai dole sai kana da wannan din misali. To bayan ka bude shi idan a Telegram din kai da loading a fallar Telegram za ka gan shi. To amma kuma za ka ga ya sa ma lambobi. To sannan sai ka canza mai suna ko kuma ka san fallar da za ka sa saboda ka gane. Misali ni yanzu ina cikin document. Da farko wannan fallar da kuke gani za ka iya cire ɗinta daga haka. To kamar yadda na faɗa a wancan bidiyon akwai password za ka rubuta Usman kamar haka. kun gani bari ma na buɗe muku kun gani da kananan baki kawai sai ka danna ok sai ka jira shi ya gama idan ya gama idan ya yi loading sosai zan yanki iya gurin ta yadda da ya gama kawai sai dai kuga ya bude saboda kada bidiyon ya tsawo sosai ok kamar yadda kuke gani yanzu ya gama za ku ga wata falla nan ta fito da farko za ka bude fallar kamar haka za ku ga ya kawo maka wannan abubuwan kamar haka to da farko sai ka fara kwafi wannan ta farkon sai ka danne ta in ka danne ta sai ka danna wannan code mai alama almakashin nan sai ka zo ka danna wannan gurin kun ga sai ka danna ya fito da kai kamar farkon fly manager ka kenan sai ka taɓa wannan fly da android bayan nan sai ka taɓa data sai ka janyo ƙasa bayan nan kun ga fulla nan da hoton flodagon ɗin sai ka danna ta kamar haka sai ka taba file sai ka taɓa wannan na biyun kamar yadda kuke gani sai kai pasting ɗin ita wannan fallar sai ka danna nan gurin an ka ciki sai ka danna replace ɗin nan sai ka jira ta ta gama so bayan ta gama sai ka dawo cikin ita wannan fallar kamar haka sai ka dawo cikin fallar wannan document ɗin naka sai ka danna cikin haka sai ka taɓa file to anan gun wannan item ɗin ita za ka danne sai kai cotton ta kamar da sai ka dawo haka kamar kamar yadda kuke gani yanzu sai ka taɓa fallar android sai ka taɓa data sai ka saka janyowa gani? Bullar fura ta gun bayan na taɓa. To sannan kuma yanzu abin da za ka yi, zaka danna wannan fular ta uku kamar haka sai ka danna sai kai kamar yadda ka yi wa ta dazo Bayan ka gama again sai ka sake fitowa saboda fulla guda uku ce. Sai ka dawo cikin document, sai ka dawo cikin nan. Kun ganta nan wannan sai ka copy ta ita ma sai ka danna sai ka dawo haka ka shiga Android, ka shiga data again. Bayan nan sai ka janyo ita fallar ta Flutter ɗin kamar yadda kuke gani sai ka taɓa file ita kuma wannan a nan gurin za ka yi posting ɗinta kamar yadda kuke gani ta hau. So a yanzu bari ku gani na fito na shiga cikin shi application ɗin na Flutter ku ga yadda komai da komai na cikinsa ya canja da kuma abubuwan da aka ƙara wannan abin da aka yi masa. Yanzu bari ku gani na taɓa cikin application ɗin na Flutter kamar yadda kuke gani yanzu. majira shi ya buɗe. Bayan ya gama duk wancan loading din ya bude kamar yadda kuke gani sai ka danna wannan gurin edit video din Bayan nan sai ka zo ka danna gurin da zaka zo ka zabo video. Ko in ce background wanda zaka ka amfani da wanda kuke gani duka su ne wanda muka saka a yanzu. Kun gani? Duka free ba tare da kai wani wahala ba kamar yadda kuke gani duka. duka fure ne kuma za ka yi amfani da duk wannan abubuwan inda kake so kun gani so dukkanin fure ne za ka yi amfani da su so zan A wani bidiyon zan sake gwa muku yadda za ku haɗa mutane ko kuma yadda za ku haɗa bidiyon haka mai ɗan tsawo don kuma kun iya kawai shi kenan. Ok? Mun gode mun gode sai mu haɗu da ku bidiyo na gaba.